Rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo ta kama wani mutum Adeyemi Alawo da take zargi da kashe hadija Olubuyo, Yar tsohon mataimakin gwamnan jihar Ondo, Lasisi Oluboyi, DSP Femi Joseph Femi, shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo. Yes, he's in our custody, sir. We are, we are still working on him now. commissioner will brief the press uh, tomorrow hopefully. DSP Femi Joseph Emi ya ce Adeyemi Alawo yana nan wurin su kuma suna binciken lamarin. Kana yana yiwuwa kwamishinan 'yan sanda na jihar Ondo ya wa 'yan jarida bayani gobe a game da abin da ake ciki. To ta yaya kuka kama Adeyemi Alawo? We, we arrested him through information. DSP Femi ya ce sun kama shi ne ta bayanan da aka ba su kuma sun gano cewa ya turbuɗe Khadija ne a gidansa bayan da ya kashe kashe ta, amma da ya gano cewa gawarta tana wari, sai aika wani ya samo masa bage don ya zuba gawar. Na sake tambayar kakakin rundunar 'yan sanda a wani gari ne lamarin ya faru. Ita na kurasa, na kurasa. Sai Femi ya ce a garin Akure ne lamarin ya faru. To bayan kun kammala bincike, yaya za ku yi da shi? Quite unfortunate that uh, he had to do that. We will definitely charge him What you have is days in court very very soon. That is for sure. Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo ya ce za su kai shi kotu. Ai wannan abu ne mai ban takaici kuma babban laifi ne don haka za su kai shi kotu. Haka ma suna nan suna bin sawun wasu da suke zargi da haɗa kai a wajen aikata wannan laifin. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.